أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتجى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى يا قوم يوم قوما وجه بالقعدة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لا تدريه ثلاثين دا تقص وما يوم لا يا دي تقص ميلادية 2010 bakwai a wannan masallaci mai tarin albarka masjidul imani ibn abdul wahabi rahmatullahi alaihi ci gaba da karatun kitab al'ududiyya littafin al'ududiyya wallafa babban malami shaikhul islam ibn taymiya rahmatullahi alaihi wannan shine majalisin mu na 34 insha Allah malam ibn taymiya yana mana magana akan bawa wanda yake son ya zama bawan Allah na gaskiya to dole ne ya siffantu da sifa ta bukata a wajen Allah ya zama mabukaci ne shi a wajen Allah ta hanyar tabbatar da abubuwa guda biyu abu na farko neman taimako a wajen Allah abu na biyu dogaro ga Allah neman taimako إياك نعبد وإياك نستعين وعلى الله فليتوكل المؤمنون neman taimako da kuma dogaro in an nemi taimakon to a dogara kuma a kansa cewa shi ne zai taimaka shi ne sai malamin taimiyya ya ce wa idza lam yuhibba ahadan li dhatihi illa Allah idan bawa ya zama baya son wani akan kansa sai dan Allah ko sai Allah ne kawai shi kaɗai yake son shi a matsayinsa na Allah wa ayya shay'in ahabbahu siwahu kuma ya kasance duk abin da bawa ya zama ya so shi fa inna ma ahabbahu lahu yana son wannan abin ne dan san Allah in bawa ya kai wannan matsayin ba wanda yake so a kakkab duniyan nan kakkab duniyan nan ba wanda yake so a kan kanta sai Allah Allah ne kawai ya tantanta a dan kanta. amma duk wani wanda ba Allah ba to ana son shi ne dan san da ake ma Allah ina jin mun gane magana san annabi sallallahu alaihi wa sallam soyayyar Allah ce ta sa a domin Allah ya so shi fiye da kowa cikin halittun da Allah ta'ala yi babu wanda Allah ta'ala ya zaba ya fifita shi ya ba shi soyayya ta musamman kamar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan sauran annabawa da suke biye masa a daraja sannan sauran falihan bayi abin da ya shafi siddiqan Allah abin da ya shafi shuhada abin da ya shafi salihai wanda su ne gabaki ɗaya suka dunkule ake cikin waliyan Allah to dukkansu ana son su ne saboda san da ake ma Allah saboda san da suke ma Allah Allah ta'ala ne ya sa a so su umarnin Allah ne ya ba da cewa wajibi ne a so su shi yasa ake son su amma ba ana son su bane a a kashin kansu to in bawa ya kai wannan matsayin ولم يرجو قط شيئا إلا الله sannan ya zama baya da fatan wani abu ko so ɗaya in ba Allah ba ko da yana son wani abu yana fatan faruwan wani abu to ya yi fatan faruwan wannan abun ne saboda alaƙar wannan abun da Allah subhanahu wata'ala kuma ƙarshe dai Allah ta'ala shi ne wanda yake dakatar da wannan abu misali fatan samun ilimi a cikin dukkan arzikin da Allah ta'ala ya saukar a duniya babu ya ilimi dukkan wani arziki yana bin ilimi ne kowane arziki Allah ta'ala ya a duniyar nan to yana bin ilimi ne to hatta al'ilmu la yurja li dafi shi kanshi ilimi ba ana fatan a same shi bane dan kanshi a'a sai dan alakantuwar ilimin da Allah shi yasa ilimin da yafi kowane ilimi shine ilimin sanin Allah subhanahu wata'ala duk ilimin duniya da kowane abu mutum ya sani in ya jahilci Allah a mahanga ta musulunci wannan ba malami bane shi yasa duk lokacin da ka ji ana magana akan yaban malami to ana bayani ne akan al'alimu billah malami masanin Allah malami masanin Allah to shine ake magana kansa wa idza fa'ala ma fa'ala min al-asbabi idan kaga wannan bawan yana aikata wani abu na ruku da Ba wanda musulunci ya umarce mu mai ruku da sabari musulunci ya umarce mu mai ruku da sabari ba ka da lafiya ka sha magani ruku ne da sabari ba ka da lafiya ka roƙi Allah kai makanka tawaida ko kuma wani ya maka tawaida ruku ne da sabari mutum ya shiga wata damuwa ya tafi wajen wanda yake tsammanin zai iya yaye masa wannan damuwa a matsayinsa ko ne da sababi ko ne da sababi to ko da mutum ya ruku da sababin nan aw hasala ma hasala minha ko kuma ya aiwatar da abin da ya aiwatar daga cikin dai waɗannan sababban kana mushahidan anna Allah huwa alladhi khalaqaha zai zama yana tana a cikin zuciyarsa ya shaida ya kudurta cewa annallaha huwa alladhi khalaqaha lallai Allah shi ya halicci waɗannan zabon so daga al asbab la ta'malu bi nafsiha li'annaha makhluqatun min Allah Allah huwa khaliqul asbab wa mudabbirul asbab Allah shi ya halicci sabubba so daga al asbab la ta'malu bi nafsiha sabubba ba su aiki da kansu Allah ne ke sa su yi aiki shi yasa wani zubin sai ka sha maganin shi warkewa yanzu kana iya tara mutane uku likita ya gwada su ya ce su je laboratory a gwada cutar da ke damun su sai a ce duk cutar su iri ɗaya sai likita ya rubuta musu magunguna ya rubuta musu magani iri ɗaya sai wani ya sha ya warke wani kuma ya sha sai ya mutu wani kuma ya sha ya warkewa ya fama da ciwa nau'i uku ɗaya ya sha ya warke ciwo iri ɗaya haka aka gwada aka gani kuma wannan ilimi ne tabbatacce an yadda da shi shara mutunci ta yadda da ilimi na bincike duka aka gwada su aka ce ciwo iri ɗaya suke da shi sai a ba su magani iri ɗaya ɗaya ya sha ya warke ɗaya ya sha ya mutu ɗaya kuma ya sha ya ki warke ba kuma duk sun bi ka'idar da likita ya ba su ba wanda ya saba an ce su rika sha su uku a rana kuma suka sha ba wanda ya saba a cikinsu amma ɗaya ya gama sha ya warke ɗaya ya gama sha ya mutu ɗaya kuma ya sha bai mutu ba bai warke ba ciwo na nan kaga Allah ta'ala ne bai ga dama wannan sababin ya aiki akan mutum biyu ba Allah ta'ala bai ga dama sababi ya aiki akan wanda ya mutu ba Allah bai ga dama sababi ya aiki akan wanda ciwon nasa ya warkewa ba li'anna huwa khaliqul asbab wa mudabbiruha domin Allah shine ya halicci sababba kuma shi yake juya yadda ya ga dama wannan eh, abin malamin taimiyya yake koya mana kenan mu zauna da Allah subhanahu wa ta'ala lafiya wa qaddara sannan kuma Allah ta'ala shi ya kaddara waɗannan sababbin. wa sakhara halahu sannan kuma ya sauwake ma mutum in sababban sun yi aiki a gare shi Allah ne ya sauƙaƙe masa yin aiki yin aikin Allah ne ya sauƙaƙe shi da ka ba wani ɗan adam da ya ga da zai ci shi ke juya sabari wannan ita ce aƙidar da ya waje ba kowane musulmi ya ɗauka ya sa a cin zuciyarsa ya bauta ma Allah subhanahu a kanta sababi akwai shi a musulunci amma sababin nan ba shi yayi kansa ba Allah shi yayi shi kuma shi yake juya shi in kaga kai riko da wani sababi Allah subhanahu wata'ala ya sanya ka ci nasara da wannan sababin da kai riko da shi Allah ne yayi Allah ne ya sa wannan sababin ya aiki a gare ka kiki wa anna kullama fi samawati wal ardi kuma sannan duk abin da yake cikin sammai da ƙasa falillahi rabbihi na Allah ne ubangijin bawa dukkan abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasai duka na Allah lillahi ma fi samawati wal ard lillahi ma fi samawati wa ma fil ard duk abin da ke cikin sama da na ƙasa na Allah ba wani daga cikin halittun Allah da ya mallaki wani abu in ka ga Allah ta an ka ga mutum ya mallaki wani abu to Allah ya bashi aro ne yasa sai ce wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min wa sakhkhara lakum Allah ta'ala ya sawwace muku ya hore muku ma fis samawati wa ma fil ardi abin da ke cikin sama wa ma fil ardi da abin da ke ƙasa jami'an minhu duka daga gare shi duka daga gare shi shi yasa hatta abin hawa in ka hau Allah ne ya sauke maka kalli ka kalli girman rakumi ka kalli doki da ƙarfinsa idan bature ya tashi zai yi wani abu sai ya ce ya sanya masa ƙarfin doki ya ce ya sanya masa karfin doki amma sai ka ga an ba yaron da bai wuce shekara goma ba shekara goma sha biyu sha biyar ya hau doki yana ta juyawa da shi ana hawan ana hawan sallah ana hawan daushi ana hawan wane ne duk madokin na bin shi kuma wata 'yar igiya ce kawai ya riƙe 'yar igiya 'yan ƙarama shi sa Allah ta'ala ce wa Kulu idan stawaytum alayhi subhana bi sakhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin abinda Allah ya sauke muku na ababen hawa idan kuka daidaita a kansu. to ku ce me subhanallazi sakhkhara na hada sarki ya tabbata ga Allah wanda shine ya hore mana waɗannan dabbobin wa ma kunna lahu muqrini ba mu kasance masu ƙarfi a kai ba ba mu da iko shi sa wata rana idan Allah ta'ala yana so ya nuna mu mutum shi kasashe ne sai ya hau dokin ya yi shekaru yana juya doki abinda balarabe ke ce masa fari. idan balarabe ya ce maka sun. أي أنت تقود الفرس كيف تشاء صار الفرس لديك سلس القيادة دون قيادة من مكة ميتوك إن جاوا يبا لغبي يتمك فارس كاكي مثلا إمغو القيس ديك سبحان تويد ديك مدوك بكرد بفرد مقبل مدبر معا قد المود صخر خطه السيل من عين وأما وترى سيدوكي كومي خادمته kaga tasirin a wajen wa yake a wajen Allah yake wata rana ƙwararren ƙwararren pilot mai tukin jirgin sama ya yi shekaru ya yi shekaru bai taɓa batar hanya ba wata rana sai a ce jirgi ya kado shi bayan shi ya mutu sannan mutane ɗari biyar sun mutu a cikin jirgin kuma shi yake duka kaga al-musakhirullah Allah ne ashe mai juya yau Allah ta'ala yana so ya nuna masa cewa an ta'abdun ajizun wa ana rabbun qadirun ni ne ubangiji mai iko kai ko bawa ne ka tashi direba wanda ya shekaru yana tuka mota duk motocin duniyar nan kila samfurin su samfuri kaza samfuri kaza samfuri kaza ya ta tuka su wata rana sai a zo da wata yan mota ya karama sai ta bashi wahala ya tashi daga nan cikin cikin zai tafi kaduna ya awa biyar bai kai ba awa biyar kaduna tana lalacewa nake nufi motar da ya yi tafiya kaɗan ya gyara kuma dama bayan kasancewa shi direba makaniki Ka duk wannan tasirin Allah ne Allah ne ya hore Ko daga wata rana ɗan adam ce Allah ta'ala ya nuna masa cewa kai ka tashe ne abun a hannunmu ya ci. wa malikihi kuma ubangijinsa wanda ya kasance mamallaki cewa duk waɗannan abubuwan nasa ne wa khaliqihi kuma shine mahalicinsa wa musakhirihi kuma shine wanda ya kasance ya hore shi ya tsawake shi Allah ne zai nuna ma mutum wajen haka to daga bawa yadda shi bawa ne ya ba ubangijinsa subhanahu ta'ala matsayinsa wanda ya cancanta da shi kamar yadda ya bayani a cikin alƙur'anin sa mai tsarki kamar yadda ya bayani a cikin sunnar annabinsa sallallahu alaihi wa sallam wacce take bai daraja wa huwa muftaqirun ilayhi shi ku wannan bawan mabukaci ne a wurin Allah mabukaci ne a wajen Allah kana qad hasala lahu min tamami ubudiyyatihi lillah to duk in ya yadda da wannan to kana lahu kana qad hasala lahu to wannan ya faru a gare shi kenan min tamami ubudiyyatihi lillahi a matsayin cikar bautarsa ga Allah bi hasabi ma qusima lahu min zalika wa gudan abinda Allah ta'ala ya raba na duniyan nan ya bashi kasansa shine sai Allah ya sauƙaƙe masa waɗannan ku duba bayan sauƙaƙe dabbobi wani sai a sauƙaƙe mushi mutane annabi Suleiman alaihi salam sai aka sauƙaƙe mushi bayan mutane da dabbobi da tsuntsaye sai aka sauƙaƙe mushi aljanna aka sauƙaƙe musu aljanna wa hushira li Sulaiman junuduhu min al-jinn wal-insi wat-tayr fa hum yuzaun aka sauƙaƙe ma annabi Suleiman alaihi salam yana da damar da zai hira da tsuntsaye hira sosai su faɗi ya faɗi aka hore masa aljanu ya juya su yadda ya ga dama wa akari na mukarrani na fil asfar musakhar na na hurri a tajiri bi amrihi uha an haitu a sa ushiyatsi na kullaban na'in wa gawwa wa akari na mukarrani na fil asfar Allah ta'ala ya ba annabi Sulaiman alaihi salam akwai aljani daga cikin aljanu manya-manyan maradatu shiyafin irin kangararren nan sai aikinsu kawai annabi suleiman alaihissalam ya sa su je su gaus gaus da sadu su nutsu a cikin ruwa su ciro masa lu'ulu su masa zabar jadu su fito masa da yaku dukkan kayayyaki na alatu da ake samun su a ƙarƙashin teku sai su je su ɗibi wani kuma banna ne Allah ta'ala ya sanya ya sauƙaƙe ma annabi Sulaiman alaihi salam wannan aljannin kawai aikin da zai shi ne gini da masa gini shi yasa ma da Allah ta'ala ya tashi nuna masa da zai rasu ba a zara ran annabi Sulaiman alaihi salam akan gada ba ولما قضينا عليه الموت ما دلتهم على موته إلا دافة الأرض تأكل من سعجر ولما خف تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المدين ألم أن تفسير سكتي شيء عن نبي سليمان عليه السلام يدي جن وني جن الفع جني ني أكي مسع سيئة أو كسندق إذا كي من سعة المنسعة سندق ya sanya ta ya kafa ta haka sai ya dogara irin sandan na ce ta manyan mutane ya dogara da ita yana kallon gini ashe an zara haka kawai ya haka su kuma aljanu suka yi ta gini kallon annabi suleiman da suka ga annabi suleiman na yi sai su zata cewa ginin bai yi kyau bane sai su rusa sai su faro daga foundation sai sun kai ba ƙarshe sai su sake rusa kuma ginin aljanu ba irin ginin mutane ba sai sun kai ƙarshe su husa suke ta yi ƙarshe Allah ta'ala sai ya aiko dabbatul arzu wata dabba a ƙasa Allah bai faɗa mana wace iri ba ce sai ta zo ta cinye kawai sandar sandar su ya faɗi ma harra sai faɗi lokacin da ya ba ta bayyana tiljinnu sai aljanu suka gane Ka ce allau kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu a adabil muhin ai da sun san gaibu da tantana ba su ta shan wannan wahalar ba al'azab nan at wahalar da suka yi ta sha su azabtu Ki jini su husa da kansu su jini su husa kuma almuhin a banza wahalar banza su kaga duk wannan Allah ta'ala shi ne ya sauƙaƙe ma annabi Sulaiman ya sauƙaƙe masa wannan ya huwaci masa wannan dabbobi aljanu tsuntsaye kwari har da tururuwa ba sai mana Allah ta'ala ya sanya yana jin maganarta duk wannan gwaggwadon bautarka ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma yadda Allah zai sauƙaƙe maka waɗannan to in kuma Allah ya sauƙaƙe maka sai ka kama me sai ka ƙara gode ma Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa bayan Allah na gari daidai lokacin da suke ganin Allah na jarraba su idan malami ne Allah ya sa mushi karbuwa sai fara jin tsoro ba alfahari zai fara yi ba al-imamu Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaihi yace wallahi ban fara tsorata ban ƙara firgita da Allah ba in ƙara jin tsoron Allah sai yadda na ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sauƙaƙe min jama'a komawa fa ake yin ana son a gane kai mummuni ne sai a ce akan aqidar wa kake sai sai ka ce akan aqida al-Imam Ahmad bin Hanbal sai ce anta mu'min Allah ya ba al-Imam Ahmad wannan karbuwa bayan ya sha wahala a hannun sarakuna guda uku al-ma'mun al-mu'tasim billah al-wathiq billah sai al-mutawakkil 'ala Allah shine Allah ya kawo shi ya zama ya fahimci aqida sahihiya ta musulunci yace al-Imam Ahmad bin Hanbal yazo duk da'awar da yake yi ta sunna ya zo ya ci gaba da yin ta alhali waɗancan ɗaure shi suka riƙe har hukuncin kisa sun taɓa yanke masa Allah ya tare shi to ƙarshe fa wannan duk tasiri ne na Allah shi lokacin da Allah ta'ala ya sauwaƙe masa kuma almutawakkil ala Allah ya ce kai ne mai shawara ta duk abin da zan yi sai na tambaye ka al-imam ya ce sai na kama jin tsoro ya fito fa daga fitina fitina ta ɗauri fitina ta duka fitina ta a kulle shi a gida da tura suke cin shi house arrest a ce ba a yi zai fito ya je ko ina ba Allah ta'ala kuma ya kama sa mafita aka yaya wannan fitina ya samu ɗaukaka almajiransa suka yada a duniya Da a da'awarsa ta zama ita ce karɓaɓɓiya sai fara jin tsoron Allah bai alfahari kuma wani abu ba zai faru bai ce ai su suke makasa addu'a lai da kaji wani yana alfahari yana cewa wai addu'a da ke yi wai shi yasa kasa ta zauna lafiya wallahi ba malamin Allah bane malamin Allah ba zai yi wannan magana akwai wanda ba a san shi ba ubba ash hadisin annabi sama sahihi رب أشعث أكبر في قبره لو أقسم على الله لا أبره akwai mutumin da kake ganin shi fake-fake a layi kake ganin shi bai da kima a wajenka amma yanzu yanzu nan ba hadari a gari da zai ce wallahi sai an ruwa yau wallahi Allah zai kunyata shi ba sai an ruwa sai waye da zaka zo ka ce wani addu'a ka ce take rike kasa ka gani Allah na da bayansa waɗanda suke ɓoyayyu wanda Allah bai bayyana su ba وما يعلم جنود ربك إلا الله قد يسم غندن وننسى من قال شو ماذا سمي أباد الأباد غب أشعة أكبر عم عيني لو أقسم على الله لا أبره غب غب أنا غب أشعة أكبر صوتان صوتان أقوي أشعث متمن دقيقة kake ganin سديا gashin sai da lokacin kwalliya ko bai da abin yin kwalliyar bai da abin tsafta akbar jikinsa kuma duk ya yi kura ba yi da kudin siyan sabulu ya wanke kayansa ya wanke jikinsa balle har ya fesa firare fi tsamrai kayansa bi kyau kullum su ake ganin shi da su daga izari sai ridai daga rigar sama daga riga sai wando misali su kenan kullum kake ganin shi law aqsama ala Allah la abarra da zai rantse ya ce wallahi Allah sai yi kaza yau to Allah sai ya kubutar da shi ba zai kunyata ba saboda Allah ya nuna shi bawan Allah kaga ne wannan saboda daga bayan Allah na gari ba su rudi ba su rudi ba su ba su nuna su wani ne kullum suna kaskantar da kansu suna nuna su a ƙasa ƙasa su Allah ka sa mu zama haka والناس في هذا على درجات متفاوتة متانعة جمد باب tabbatar ma da Allah ta'ala cewa shine mai jujjuya al'amurra shi wanda ya halarci sabubba shi yake juya sabubban nan kuma shi yake sauwaƙe ma kowa gwargwadon bautar da yake ma Allah waɗannan sabubban to ala darajatin mutafawitatin mutane suna da matakai mabambanta matakin wani ya fi na wani la yuhsa la yuhsi tarafaiha illa ba wanda zai iya iyakance waɗannan matakan gefen dama da gefen hakunsu, sai Allah subhanahu wa ta'ala sune tarafani fa akmalul khalqi mafi cika a cikin halittar Allah wa afdaluhum kuma mafi ficin su wa a'lahum kuma mafi daukakar su wa aqrabuhum ila Allah kuma wanda yafi kusanci da Allah wa aqwahum kuma wanda yafi karfi wa ahdahum kuma wanda yafi shiryuwa atammuhum ubudiyatan min hadha alwajh shine wanda yafi cika bauta ta Allah subhanahu wa ta'ala ta wannan fuska annabi sallallahu alaihi wasallama huwa atammun nas ubudiyatan li rabbih huwa atammun nas ubudiyatan li rabbih annabi sallallahu alaihi wasallama shi yafi cika bauta ta kowace fuska ga ubangijinsa shi yasa ba sunan da ya fi so ka kira shi da shi sai da ka ce masa abdullah annabi sama in ka ce masa abdullah to ka gama biya ka gama biya domin da shi Allah ta'ala ya kira shi a wurare da yawa subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram za a faɗi wani abu mai daraja da Allah ya darajantar da annabi sama da shi sai aka amfani da ubudiyya subhanan nabi asra bi abdihi sarki ya tabbata ga Allah wannan da yayi tafiyar darbi abdihi da bawan lailan da dare kaga bi abdihi da za a yi bayanin saukan masa da alkur'ani ta kasu alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwajan yabo ya tabbata ga Allah wanda ya saukan ma da bawansa alkitab littafin karantawa a yi aiki da shi a shirye walam ya ja'al lahu iwazan sannan bai sanya wannan qur'anin ko wannan littafin ya kasance abin karkacewa ba in ka karanta alqur'ani ba za ka karkace ba sai dai in ka karanta shi ne da wata manufa can ta daban sai mutum ya haddace alqur'ani ya zama boka ba mamaki a amma ne amma boka ya ma daina karatun alƙur'ani in ka ga ya karanta ƙur'ani to addu'a ce aka zo za a yi addu'a kuma mai ribas. mai ribas, ta ribas ake yi addu'a ce ta ribas, ta baya da baya na shi ne ta wanda ya fi cika bautar Allah shine annabi sallallahu alaihi shi yasa ya kasance afdalul halki, aqwal halki, ahdal halki. duk waɗannan matakan annabi sallallahu alaihi wasallam ya same shi بلغ العلا بكماله حسنت جميع خفاله بلغ العلا بكماله manzon sallama Allah ta'ala ya sanya shi ya kai matsayi na ɗaukaka saboda cikarsa a wajen Ubangijinsa. Wannan ita ce, saboda haka gwaggwadon yadda bawa yake yarda da wannan yake ƙara ma kansa imani ko da yaushe kuma yake roƙon Allah ya tabbatar masa da haka me ƙara imani shine kusantar Allah subhanahu wata'ala da ayyuka ranar da ayyukanka suka fi yawa na alkhairi da biyayya ga Allahnka da kake yi da kuma ƙarin neman kusanci da Allah subhanahu wata'ala to daidai lokacin kuma imaninka ke ƙaruwa حقيقة دين الإسلام الذي أرسل الله به رسله to ne hakikanin addinin da Allah ta'ala ya aiki manzanninsa da shi ya aiko su ya taso su ya aiko su wajen mu domin su mana bayani wa hadha huwa haqiqatu dinil islam tabbatar mu da Allah bauta shi kadai wannan shine abinda Allah ta'ala ya aiko shine haƙiƙanin addinin musulunci alladhi arsalallahu bihi rusulahu wanda Allah ta'ala ya aiko manzanninsa da shi ana ya ce الإسلام النبي آدم عليه السلام salam الإسلام islam tun daga النبي آدم عليه عليه السلام islam الإسلام أكيد الإسلام أكيد ورضيت لكم الإسلام دينا إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه هو في الآخرة من الخاسرين صدق دين الرسل واحد أن نسمع حديث بخاري رحمة الله عليه يجي allafin أبناء من علات دينهم واحد وأمهاتهم شتى الأنبياء أبناء min علات annabawan Allah dukkaninsu ‘ya'yan uba ne, su ne al'abna'u min Allah, abna'ul Allah su ne uba ɗaya uwa kuwa da tashi, haka sun haɗa babban asali, babban asali, shi yasa ko a rabon gado ai uwa ɗaya uba ɗaya waɗanda suke biye musu su ne uba ɗaya su ne uba ɗaya duk da mu mafiyancin mutane da 'yan uba ne ‘yan uba ɗaya su suke wakiltar uwa ɗaya uba ɗaya a lokacin da babu uwa ɗaya uba ɗaya sai su zauna a makofinsu mun gane su su su su ƴaƴan uwa ba su zama a sibai ba su cinye dukiya duka ko nawa ka ban musu ba za su iya cinyawa sai dai a ba su kaɗan su amma abin nan al'ashiqa uwa ɗaya uba ɗaya ko al'abna'u li abin waɗanda ake cin su abna'u al'allah to su suna cinye dukiya duka to annabawan Allah in ji annabi sama wanda kyakkyawan misali ce annabawan Allah gabaki ɗaya ubansu ɗaya me yake nufi ai ittafaqu ala asli din dinuhum wahidun addinin su ɗaya ne sun yi ittifaqi sun yi tarayya akan tauhidi amma me wa ummahatuhum shatta amma uwansu daban-daban me uwa nan ake nufi alfarhu furu'uddin rassan addini a addinin annabi Musa alaihi salam idan yanzu mutum ya bari bawali ya digan masa a jiki to abin da zai iya tsarkaka shi ne ya je samu dutse irin dutsen kankara din nan ko ya samu ƙarfi ya ta kankara fata har sai jini ya mutu to sannan ya samu tsarki kaga wanda ya wanda wanda aka fara ma bawali ya shiga uku zai sha kankara to mu ya yi ta dina annabi sallallahu alaihi wasallam sai a sa ruwa ko akwai lokacin da ma in ba ruwan kawai kenan sai a ce a sa kasa taimama kenan in babi ne na alwala ko babi ne na janaba ba ruwa sai a ce kawai yi taimama kuma a je yi sallah da wanda ya alwala da wanda ya taimama a matsayin taimama ta ba irin taimama mutanen mu can na arewa na dama ba eh, taimama ta Allah daga da ma'aikinsa taimama mai hujja mutum ya rasa ruwa ko ba zai yi amfani da ruwan ba da wanda ya taimama da wanda ya alwala suka yi sallah duk sallar su da domin dukkanin sa Allah ya tasu kaga bambanci kenan na na cikin amma tauhidi asali tun daga annabi adam alaihi salam har zuwa annabi musamman da sama ba su sha bamban ba a kira zuwa ga tabbatar ma da Allah ta'ala haƙoƙinsa amma abin da ya shafi tafari'ud dini abin da ya shafi fiqh hukuncin kaza hukuncin kaza hukuncin kaza yanzu a wajen Yahuda mutane annabi Musa alaihissalam haramun ne su cike kitse ba haramna alaihim shuhumahum illa mahtamala tuhuruhuma aw alhawaya aw mahtalata bi af dalika jazainahum bi baghyihim kage haramun ne su cike ba su cin kitse amma in sallah ta zo me ake ce ma abinda da ake kaki da ko sai ya yi kaki da wani kaki da in kai sai ya shekara ai ta ba ana shan fate da shi ko halas to kaga duk waɗannan bambance wace amma tauhidi dai wa anzala bihi kutubahu kuma wannan shine musuluncin da Allah subhanahu wataala ya saukar da littafansa a kansa wa huwa an yi al-'abdu lillahi Shi ne bawa ya miƙa wuyansa ga Allah ya miƙa kansa ga baki ɗaya ga Allah Shi ne fassara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da wasu yin sun tashi fassara sun ce wai mu daga Allah muke a lilla ka ce ba min ba inna lilla mu na Allah ne mu kayan Allah wa inna ilaihi raji'un kuma za mu koma wajensa dama nashi ne kuma za mu koma wajensa sadaka lillahi kayan Allah ne to bawa ya miƙa wuyansa ga baki ɗaya ya miƙa kansa ga baki ɗaya ga Allah la bi ghairihi ba ya miƙa kansa ga wani Allah ranar da duk ka miƙa kanka ga wani wanda ba Allah ba kana jin shi ne razzaƙunka shi ne mu'atinka shi ne mai azurta ka shi zai baka lafiya in kana da damuwa wallahi tallahi sai kun zo kun tsinci kanku ihun shi ya fi naka ai mun gane hausar shi kun tsinci kanku sai ka tsinci kanka ihun shi ya fi naka yawa kai kana cewa wai yau so ɗaya shi yana cewa so goma kuma shi ka dogara da shi shi ne yake maka komai a in sababi ne shi sababi ne kakka ba shi matsayin da ya wuce sababi mai gidanka ne to sababi ne Allah ta'ala ya sanya dukiyar da za ta zuwa hannunka to ta haɗa sanadiyarsa ce amma ba shi ke badawa ba ba shi ke badawa ba shi ya sa ba zai bada umarnin saban Allah a bin shi ba in ya bada umarni na saban Allah to ba za a bi shi ba anan sai a kyale shi in ya ce to shi kenan ba zai sake komai ba ya ce to shi kenan Allah da ya baka mu ma Allah ya ba mu mu ma mu zama sababi na wasu mu ba su shi ne wannan shi yasa inda za ka gane a ƙasar nan ana sanya ma mutane a koya musu su dogara da wasu wannan yana cin abin da ya sa yana cin alamomin tauhidi ba da kima a wajen wasu sai ka ji mutum ya yawo na bara ala ba kun samu ala ba kun samu ba ma da ba ala ba mu ala ba kun samu kai ba lakan da ta Allah ya ba mu duka ko kai kai kuma a musulunci cewa akai ka fara da kanka in za ka yi addu'a a musulunci kanka kake fara mawa sannan ka rabbi auzi'ni addu'ar waye annabi Sulaiman an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya hadda baba nan fa wa ala walidayya wa an amala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati annabi Sulaiman ke addu'a annabi Ibrahim annabi Nuh alayhi salam rabbi ighfir li ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا النبي نوح عليه السلام النبي إبراهيم رب اجعلني ربنا اجعلني مقيم الصلاة هذا أنت ربنا اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء وتقبل دعاء أي وتقبل دعائي هذا sai ka addu'a ma za ka fara yi ka fara da kanka in kai ma kanka to sai ka ma wani amma mutumin ya ce wai ada ba ku samu a ba ma sai ne kaskanci ne wannan ai kaskancin yi yawa fal mustaslimu lahu wa li ghayrihi mushrik wanda ya miƙa kansa ga Allah kuma ya miƙa kansa ga wani to mushriki hukuncinsa ne ya yi shirka ba a ce ba ga wani ba a hukuncin shi kenan ai wal mumtani wa an al-istislam lahu mustakbirun shi kuma wanda ya kimi ka wuya ga Allah gabaki daya wannan shi kuma mustakbirun mai girman kai wa qad thabata fi ya tabbata a cikin hadisi sahihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sama ya ce annal jannata la yadkhuluha man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr cewa aljanna wanda akwai kwayar girman kai kwayar zarra na girman kai a cikin zuciyarsa ba zai shiga aljanna mutumin da akwai kwayar zarra ta girman kai a cikin zuciyar shi to ba zai shiga aljanna shi yasa Allah ta'ala ya kone ma mala'ikunsa girman kai ya kore ma annabi isa alaihi salam girman kai lan yastankifa almasih an yakuna abdan lillah wala almalaikatu almuqarrabun annabi isa alaihi salam ba zai taba girman kai ibn Allah wala almalaikatu almuqarrabun sannan su ma mala'iku na kusa kusa da Allah ba za su taba yin girman kai su ce su ba bayin Allah ba to mutum ya ƙi miƙa wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala girman kai ne mai girman kai ko ba shi ba aljannar Allah kama annan nara la yadkhulu fiha man fi qalbihi zarratun min imani kaman yadda ita kuma aljanna mutumin da akwai kwayar zarra na imani a cikin zuciyarsa to ba zai shiga wuta ba aljanna zai shiga wuta mutumin da ya kasance akwai kwayar zarra na imani a zuciyarsa ba zai shige ta ba ku duba yadda aka kishiyantar da abin kwayar zarra ta girman kai ba mutum ba aljanna ƙwayar zarra ta imani mutum ba shi ba wuta kun ga yadda aka kishiyantar da imani da girman kai nan alkibru yudaddu al-imana wal imanu yudaddu al-kibra imani na cin karo da girman kai girman kai na cin karo da imani a nan domin in kana da ƙwayar zarra na imani to ba za ka shiga wuta ba Allah ya haramta maka shiga wuta da izininsa in kuma mutum akwai ƙwayar zarra girman kai a zuciyarsa to an Allah ya haramta mu shiga aljanna kun ga yadda suka zama kishiyoyin juna saboda haka meye matakin farko shi yasa malam ibn al-qayyim rahmatullahi alayhi yake cewa wannan aya ta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in da take cikin suratul fatiha wadda alal aqall kullun sai mutum ya karanta ta sau 17 yace tana maganin cututtuka guda biyu miyagun cututtuka tana maganin ciwon girman kai tana maganin ka iyaka abu ya Allah kai kaɗai muke bauta mawa ka ce kai bawa ne ka cire makanka ne girman kai wa na sta'in kuma kai kaɗai muke neman taimako a wajenka ka cire makanka hasada saboda ba za ka ga Allah ya yi wani ni'ima ka riƙa jin kaushi ba gan shi ya sai sabuwar mota ka jin damuwa ka gan shi ya sabon gida ka jin damuwa ka gan shi wani arziki ya zo masa ka jin haushi a ranka kai ma za ka nema wajen wa wanda ya bashi ku duba yadda malaman mu suke istinbat suke shiga cikin alqur'ani su fito mana da lu'ulu an ilimi ilmoma masu tsada zinaren ilimi waɗannan abubuwan ababen kula ne sosai wannan hadisin da malam ibn taymiya rahmatullahi alaihi ya kawo shi hadisi ne da ya zo a dunkule a waje daya malam ne tahqiqin littafi ya kawo shi ce akhrajahu muslimun wadanda suke da irin kwafi na fi kitabil imani babu tahrinil kibr al-imam ya kawo wannan hadisin a cikin sahih muslim ya kulla babu yace babu tahrinil kibr babu da ya haramta girman kai عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حديث عن ساموش دقى ابن مسعود عبد الله بن أم عبد ابن أم عبد عبد الله بن مسعود يتي عن السماء ياتي لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة حقدلة من إيمان أو خردل من إيمان لا يدخل النار فزيش جوتبوا من أحد ونمتن ضياء fi qalbihi a cikin zuciyarsa akwai ƙwayar komayya ta imani ba zai shiga wuta ba ahadun sannan wani mutum ba zai shiga aljanna ba fi qalbihi mithqalu habbati khardalin min kibriya akwai gwaggwadon ƙwayar komayya na girman kai a cikin zuciyarsa ba shi ba aljanna kun ga hadisin an hada imani in mutum yana da gwagwadon ƙwayar komayya komayya wata ƴar ƙaramar abaci ƙaramin ɗan ƙaramin abu ne mai yaji laraba suna amfani da shi wajen wajen ana suna suna shaƙawa in dai ka shaƙa ko aka zo da shi a wajen sai kayi atishawa to gwaggwadon wannan in mutum yana da shi na imani to ba shi ba shiga wuta ko ya shiga zai fita da izinin Allah girman kai kuma in akwai shi gwaggwajen ƙwayar wannan komayyar to ba mutum ba aljanna ita ko aljanna ba a shiga a fita waccan ko ya shiga zai fita wuta ke amma aljanna in bai shiga ba zai shiga ba in ya shiga domin ba a fitowa aljanna duk wanda aka ce ba zai shiga aljanna ba in an ce faufau ba zai shiga ne ba to shi kenan ba wai ana nufin za a shigar da shi a ɗan masa kuma ya dawo ba a ba a fitowa aljanna an shiga an shiga kenan amma wuta ana shiga a fita da izinin Allah Allah kare mu daga ita wa fi riwayatin la yadkhulu aljannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr a wata riwaya aka ce wanda akwai ƙwayar girman kai ƙwayar gwagwadon zarra ƙwayar gwagwadon zarra na girman kai a cikin zuciyarsa to ba shi ba shiga aljanna Allah ka daga wannan mummunan ɗabi'a to kun ga wannan shine abin da ake so mutum ya shi bawan Allah kada mutum ya ji girman kai ga Allah subhanahu ta'ala. duk bautar da ta kasance ta Allah to ya tabbatar ma da Allah wannan bautar فجعل الكبر مالك ابن تيمية رحمة الله عليه sama ya sanya girman kai كي مقابلا imani ya zama ya ci karo da imani girman kai na cin karo da imani ba ka tsammanin mai imani ki ganshi yana da girman kai me ya jawo ma iblis halin da ya shiga ciki rashin imani ya sa ya zama mai ya zama mai girman kai astakbarta am kunta min al'ali yanzu girman kai kai kana cikin waɗanda suke ji da kansu ke domin cewa ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin aba ya za a yi Allah ka ce in yi wannan sujada ni fa ka halice ni daga wuta shi ko ka shi daga yambu a jahilci irin na shedan wai wai wuta ta fi wanda annaru tufarriq in ka ga mutum a cikin gidan shi me tattara shi a gidan ƙasa ma ba ƙasa ba ta tattara shi idan ka ga ana wayo wayo a kawo gudunmuwa ana wawwatsa abubuwa wal iyadu billah ne kuta <laughs> to ashe ashe shedan kiyasin kiyasi ne ma fasidi shi yasa malamai suka ce awwalu man qata qiyasan batilan iblis alayhi la'natullah iblis shi ya fara yin kiyasin banza shi ya fara yin kwatance mara kyau wai asalin shi tushen shi ya fi na annabi adam kyau a tunanin alhali ba haka ba ne kun gani mai girman kai ba a tsammanin imani a zuciyarsa to me me me girman kan nan wani sahabi ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma manzon sallama ya ma'aikin Allah kana ta mana bayani kan girman kai amma ar-rajulu yuhibbu an yalbasa al-jamila mutum ne yake son ya sa kaya masu kyau shin wannan yana cikin girman kai yana son ya hau abin hawa mai kyau yana cikin girman kai manzo su mai ce laisa zalika min al-kibr wannan ba girman kai bane al-kibr baqul haqq wa ghamtun nas abinda ake cewa girman kai shine ga gaskiya mutum yana gani a faɗa masa amma ya ki ɗauka wa ghamtun nas da kuma rena mutane ya yi kuskure a gyara masa ba zai ɗauka shi ya wuce a masa gyara shi ne matakin farko na girman kai har mutum ya kai abin da suke ci mushi shibru kufri girman kai na kafirci irin wanda iblis ne Allah ta'ala ya ce ya baban mu annabi Adam Alayhi salam sujada ya ce ya ji shi ba zai yi ba kin bin gaskiya ta Allah Allah ya ce ga abu mutum ya ce ba zai yi ba ko ya ce ba zai yi ba da baki ko aikace ya nuna shi ba zai yi kaga waɗannan su ne fa innal kibra yunafi haqiqatal ubudiyyati domin girman kai yana cin kawo yana kora hakikanin bauta ga Allah mutum ya zo mata kan ya ce shi abdullahi abdullahi ne كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi sahihi al-Imam Abu Dawud rahmatullahi alaihi ya rawaito hadisin da wasu malamai a cikin littafan su na hadisi kuma hadisi ne sahihi annabi sallallahu alaihi ya ce yaqulu Allah ta'ala Allah na fadi a cikin al-hadithul qudsi al-hadithul qudsi shine riwayar da annabi sallallahu alaihi daga ubangijinsa abinda kuma ba Qur'ani bane shine ake ce masa al-hadithul qudsi Allah ta'ala ce al-azmatu idari girma da daraja izari shine gabtuna wal kibriya daɗi sannan kuma girma da isa da batsewa sune sune sune mayafina na za'ani wahidan min huma azzabtu duk wanda ya nemi ya ja da ni a cikin waɗannan biyun azzabtu sai na masa azaba in ji Allah ta'ala a cikin alhadisul kudusi duk wanda yake jin yana da wani girma girman nan ya kai shi matsayin da shi yana jin ba zai ba Allah ba sai Allah masa azaba duk wanda yake jin yana da wata daraja darajar nan ta kai shi har yana jin shi ba zai ba Allah ba ya fi kafin ya ba Allah to kyale shi azabtu Allah ya ya masa azaba ko ya masa azaba tun a duniya sannan a tafi wala azabul akhirati ashaddu wa abqa azabul lahira kuma ta fi tsanani ta fi tabbata ko kuma Allah ya kyale shi ya ci gaba da cin karen shi babu babbaka ya ya ci gaba da cin duniya shi da tsinke har lokacin da Allah ta'ala zai kama shi irin yadda ya mafi awu to daga waɗannan sufufin manya-manyan sufufin Allah ne alkibriya da al'afara baya halatta wani ya ji yana da su in ma yana da irin nashi a babun shi kuwa kabirun fi babi to kada wannan girman nasa ya ji a ransa cewa ai ya kai matsayin da shi ya wuce Allah ko ya kai matsayin da shi ba zai bi umarnin Allah ya zama yana ƙara darajar amma kuma yana ƙara tawazu wa ahsanu akhlaqi fata wa adalluha tawazuhu lin nas huwa rabi'u ɗabi'ar da tafi ga mutum ita ce mutum yana ƙara daraja amma kuma yana ƙara sauƙi a wajen mutane yana ƙara daraja amma kuma yana ƙara sauƙi rayuwar shi tana ƙara zama mai sauƙi a wajen mutane ganin shi ba zai yi wahala ba saboda girmansa mai buƙata zai iya kaiwa zuwa gare shi girman shi bai hana shi wannan ba wannan hadisin yana da girma sosai yana da girman labari a cikin musulunci da kuma aqida ta musulunci malam ibn taymiya zai mana sharhin sa sharhi na ilimi insha Allah ta'ala a darasin mu na gaba so da ka yi kokari kullum mu zama bayan Allah Allah ta'ala ya sa mu zama bayan ya ban mu a matsayin bayan sa masu biyayya zuwa gare shi kuma masu biyayya ga manzansa sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa sallam ala muhammadin wa alihi wa sahbihi malam ka yi taimama a kan ka yi magana a kan taimama malam don allah yi mana bayani game da taimamar janaba mutum yana da janaba bai samu ruwa ba zai taimama mana cin janaba ta kama shi ya sadu da iyalansa ko kuma mara aure ne ya yi mafarki sai bai samu ruwan da zai taimama bai zai wanka ba ko kuma ga ruwan amma yana jin tsoron in yi amfani da ruwan sanyi zai cutu mura za ta kama shi ko kuma yana da wata daddiyar mura za ta tashi sai ya je ya taimama ya je ya sallar shi lokacin da ya samu ruwa shi na sai wankansa amma wannan sallar da ya yi ta yi ko ba a ce maimaita ta ko da a cikin lokaci malam game da girman kai yaya alamar girman kai mafi kankantar shi ai mun faɗa a cikin hadisi batrul haqqi wa ghamtun nas in karban gaskiya da kuma rena mutane nuna kowa bai isa ba sai kai a bawan Allah kullum yana nuna shi a ƙasa yake amma akwai abin da mutane ba su nanata ba su bambantawa akwai girman kai akwai kuma tsara kai tsara kai shine karka yadda wani ya dauke ka wawa kana girmama mutane kowa kana ba shi matsayin amma kai kanka saki kanka so ka zama wawa al-imam al-jurjani rahmatullahi alayhi a qasidarsa doguwa yana cewa fi kan qibad يقولون لي ra'aw rajulan وإنما رأوا رجلا ahdama ara an-nas man danahu muhana indahu wa man akramathu أكرمته an-nafs ukrima ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدم عشقى به قرسا وعدنيه ذلة إذا فاجتماع الجهل قد كان أعدما ولو أن أهل العلم صانوه صانه ولو عظموه في النفوس لعظم ولكن أهانوه فهانا ودنسوا محياه بالأطماء حتى تحجما يتي وسنا شاوي بانا شقات في المتعني يتي آآ ba ba na son mutane ba ne a ina tsara kaina ne domin yau mutane idan ka je ka kusance su sai ka walakanta a wajen su in aka ganka kana zuwa kana yin sallama ko gidan mai kuɗi ko sallama ka je ko ka je ka kamar nasiha ne mutane za su ya je maula saboda ne saboda kai almajiri ne amma in ka kiyaye mutuncin ka sai mutuncin ka ya tabbata kuma ita ce ka'ida ko gidan da aka ganka mai kuɗi nasiha ba ka je mishi ya je maulani kai zuwa lalla sun fara zuwa kuma in ka je yadda zai mu'amala da kowa haka zai mu'amala da kai in benci ake ajiye ma mutane sai ma sai ka zauna a benci duk wanda ya zuciya sai ya ganka yau zamani na kyamara daga nesa ma sai wani ya dauke ka hoto a ce ga malama na kofar gidan dan majalisa kaza ko a kofar gidan ciyaman kaza ko a kofar gidan alhaji wani ko ya je gidan sarki shi ke amma ki tsara mutuncin ka shi ke wannan tsara kai ne ba girman kai mun gane malam mutum ne ta zarar shagonsa da masallaci bai fi tafiyar minti biyar ba amma yana jin karatun liman a loudspeaker to shine yake bin sallah daga wajen baya zuwa masallaci baya zuwa masallaci to malam mai hukuncin sallah ta karbu ko ta karbu ba haka aka ce yayi ba annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi sahihi hadisin bukhari da muslim manzon sama yake cewa salatu ar-rajul fi jama'ati tufaddalu ala salatihi fi baytihi wa fi suqihi bi 25 daraja sallar da mutum zai yi zo a yi ta a masallaci cikin jama'a ana fifita ta akan sallar da zai a gidan shi a ɗakin shi da kuma sallar da zai fi soke shi a shagon shi a jami'ar kuma ya kama mai wannan tambaya Wa fi soke a shagon shi bi hamsin wa ishirina darajatan da daraja matakai ashirin da biyar a wata riwaya bi saba'atin wa ishirina adaran lada ashirin da bakwai lada ashirin da bakwai to da ya za a ce bai fi minti biyar ba ce mutum ya zo zauna a masallaci a shago ya ce sallah ai alama ce ta sallah ba ta da muhimmanci a wajensa hadisin bukhari da muslim makaho ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa ya ce ya rasulullah laysa li qa'idin yaquduni ila al-masjid fa hal ta'danu li an usalli fi baiti ya ma'aikin Allah tsakanin ba ni da ɗan jagoran da zai kawo masallaci ya ma'aikin Allah za ka bin izini in maka in rika sallata a gida mun same shi to je ka kai sallaka a gida har ya tafi sai manzon sama ya kira shi ya ce yanzu sai ce hal tasma'u nida'a in an yi kiran sallah kana ji qala na'am ya yace eh qala fa ajib yace to ka amsa ka makafu fa bai da dan jagora aka ce zo masallaci ya sallah Ku kai da idan ka saboda kana kasuwanci sai mutum ya zauna a shagon shi ba daidai ba ne ba magana karkuwar ta ake yi ba ba magana karɓuwar sallah ake ba in an karɓe ka ina kake son ka kuma so kake ka samu wannan darajar maɗaukakiya ko ko so kake a baka lada ɗaya kawai so da ka mutum ya zo masallaci shine daidai malam zanga-zanga halas ne a addinin musulunci idan gwamnati ba ta adalci zanga-zanga asalin tarihin zanga-zanga irin wadda ake yin ta a yanzu ake ma gwamnati ba za mu musulunci ba ne tsari ne yan gurguri communist socialist wanda sun kafa manya-manyan dauloli a ƙasashe guda biyu da suka shahara tsohuwar daular su ta ce tarayyar soviet wato rasha sannan da kuma taki duk da an samu wasu daga cikin wasu daga ƙasashe kamar Jamani da suka yi da suka zama suna da irin wannan ra'ayin na gurgusu su ne aka san su da zanga-zanga amma fitowa a bayyana ra'ayi mutum ya ce bai yadda ba da wani abu da ake to malaman musulunci na wannan zamanin sun kasu gida biyu a kai wasu suna ganin babu laifi mutane za su yi abin da ake ce mushi full demonstration as-sawratu silmiya wasu kuma suna ganin babu kyau kauli shi shine babu kyau saboda duk waɗanda ake yi a duniya ba a taɓa cin nasara ba alha abin da ke faruwa daga baya su waɗanda suka yi zanga-zangar nan su damuwa ke zuwa ta kama misali na kusa-kusa wanda zai kama kwakwalwa kowa wanda suke bin lamarin duniya a yau sun san irin nau'ukan zanga-zangan da aka yi shekaru kusan biyar da suka wuce a kasashen larabawa farawa daga kasar tunis farawa daga kasar tunis a lokacin da aka ci mutuncin wani matashi 'yan sanda suka ci mutuncin wani matashi 'yan uwan shi matasa suka zo suka fara zanga-zanga aka yi tayi aka yi tayi abin da ya kai ga har sai da shugaban ƙasar su yayi murabus wato abin nan zainul abidin ibn ali Na ƙasar tunis shugaban ƙasa ne da ya yi shekaru da yawa kusan fiye da shekaru talatin a matsayin shugaban ƙasa wannan zanga-zanga ta tafi da shi kamar ya tafi ashe bai tafi ba yau ya tunis ta koma tunis ta koma rayuwar da ake a zamanin zainul na ibn ali ya fi kyau fiye da rayuwar da ake a tunisiya yanzu a abin da ya shafi yancin addini a abin da ya shafi rayuwa mai daɗi a ƙasa mun ga na yake nan bayan tunis makanta ansa masar aka yi zanga-zanga mai ƙarfi a masar ta kai ma matsayin da sai da aka kori shugaban ƙasan da shekarun shi shi ma talatin da wani abu a mulki so shida ana yin ana ana ana zaɓe yana ci kuma casa'in da tara da ɗigo casa'in da tara yake ci husni mubarak suka yi zanga-zanga shi ma ya gaba ya fito ya jawabin karshe ya damka mulki ya ba mataimakin sa mataimakinsa dama cewa ya jawabi cewa shi ya tafi sojoji aka miƙa ma sojoji mulki tsantsawi fit marshal ya ansa aka zo aka yi zaɓe bayan an yi zaɓe yan ikwan suka ci zaɓe a ƙarƙashin jam'iyyarsu su abin nan uh, hizbul hurriyat wal adala freedom and justice party suka zo kamar abu kamar kama karma shekara ɗaya sai gashi aka zo kuma aka juya yau ya masar take a game da yancin addini zamanin husni mubarak ya fi sauki zamanin husni mubarak babu ka'ida a ce duk wani wanda zai zama liman ya hudu ba a masallacin juma'a sai ya taba jami'ar azumi amma yanzu akwai wannan doka malamai da yawa yanzu an hana su magana zamanin husni mubarak bai kai wannan lalacewa sannan yadda aka matsa ma malamai a yanzu malaman masar da yawa wasu za su kasar sun gudu ko ba za su iya shiga kasar amma zamanin musulmi mubarak suna iya shiga kasar wanne ya fi sauƙi da yanzu da da zanga-zanga a kan ƙasa ta uku wadda na ta yi zama wa ita ce ƙasar libya mu'ammar al wanda kuke ce mushi gaddafi da aka mushi zanga-zanga shi ne suka mushi har kashe shi aka kuma kisa na walakanci kisa na walakanci kisan da ko dan fashi aka mawatse shi aka yi ma shugaban kasa kisan kai aka tube mai kaya aka rika yada shi a facebook da youtube ana gani a duniya ana sa shi a tashoshin talabijin ka gan shi gayi nan taɓar haka to yanzu mutanen libya me suke sha daɗi ko zanga-zanga ta biya bukata zanga-zanga ba ta biya bukata ba ƙasa ta hudu ita ce ƙasar yemen Abdullahi salih shi ma ko shi ma ai sun rai saudiya ta anshe shi ta ba shi mafakar siyasa zanga-zanga ta biya bukata yanzu yamen din zamanin abdullahi falih ta fi kyau ko ko zamanin da ake ciki yanzu bayan zanga-zanga ce ta fi daɗi ƙasa yanzu ba ƙasar yamen ƙasar yamen ba ƙasa ba ce yadda somaliya yanzu somaliya ta fi yamen gara ka je Somalia da ka je Yemen kun ga yana faɗi ne a lasfika ko kuma na ɗauka to na san abin da nake faɗi ƙasar Somalia ta fi zaman lafiya yanzu fiye da Yemen me ya jawo kuma zanga-zanga ko ba zanga-zanga ba shi yasa tintin laraba suke da wani karin magana mai hikima amma mutane ba su fahimta ba sultanul bashu khairu min fitnatin tadu ku zauna da shugaban kasan ku ko azzalimi ne amma ya rike muku bangaren tsaro ya fi a ce wancan kawai ya bige ka a titi kawai ba ka da tabbas wancan zai iya marinka wancan ba kuma inda za ka kai duk waɗannan shugabannin azzaliban shugabanni ne tabbas ɗari bisa ɗari amma zamaninsu sun rike ma ƙasarsu alal aƙalli ne zaman lafiya zaman lafiya to zaman lafiya ko ya fi komai aka ce ya fi zama ɗan sarki sarkin da kan shi ce ya fi a zamani sarki ne ya ji ana cewa fi zama ɗan sarki zaman lafiya ce maka yarima to gara a zauna lafiya da ake ce maka yarima ana rigima a ƙasar nan sai da aka kai ma sarki mai daraja ta ɗaya sai da ya gudu ya ba da shi a nan ƙasar kowa ya san wannan sai da ya gudu ya kasa zaman fadar ya baro masarautar shiga gaba shi ɗaya da san kiransa da kowa da zagagensa da kowa wallahi sai da ya gudu sai da babban birni ɗan sanda suka ci gaba da tsare shi zo da haka zanga-zanga abinda ake kalla shine maslaha da mafsada zanga-zanga ba wani abu ne da sai ka jawo nasi ka ce ba kyau ko da kyau a'a masalih ake kalla da mafadi me amfanin abu me kuma cutarwarsa to cutarwar da ke cikin zanga-zanga ta ninninka amfanin da ke cikin zanga-zanga na tabbatar da malamai wanda suka ba da fatawar cewa a yi zanga-zangar larabcin nan larabawa yanzu na tabbatar da masu yawa daga cikin sun janye daga wannan fatawar ta su cewa sun gane cewa fatawa ce ta kuskure to da ka yi ma gwamnati zanga-zanga babu alkhairi a ciki a ƙasar nan an yi zanga-zanga a buɗe ma mutane wuta shi ke nan kuma ba inda za ku kai ko ba ka bane ko da ka ba daidai bane malam don Allah ka ko da a takaice ne ka ba mu tarihin sayyidina Hassan dan uwan Hussein jikan manzo Allah sallama da kuma rasuwarsa saboda kullum mukan ji bayanai akan shahadar Hussein amma ba a cika magana akan Hassan din ba kuma malam shi ma shahada yi? to Al-Hassan radiyallahu anhu ne ɗa na farko na na Fatima radiyallahu anha a takaice Al-Hassan ya wuce ya wuce a masa a ba da tarihin shi a takaice za ku manya-manya a cikin littafan da na sa'ar rubuta na baya-baya akwai rubutun babban malamin tarihi a wannan zamanin a doktor muhammad ali as ina da littafi katotan mujallali akan alhassan kawai alhassan shi ne ɗan na fatima radiyallahu anha na farko tsakaninsa da ɗan uwansa al-husayn radiyallahu anhu watanni ne wasu watanni ne wasu ce wata shida wasu ce kasa da wata shida so daga ba yan biyu bane kamar yadda mutane suke faɗa ba yan biyu bane alhassan ya girme masa ya girme masa da kaɗan sannan malamai suka yi a akan wannan wata shida cewa akwai yiwuwar kenan wannan na ƙara tabbatar da cewa in yaro in aka haife shi wata shida dan kai ga shi ba diyar annabi sama ta yi haka ta haifi to alhassan an haife shi kusan hijira annabi sallallahu ta kai wajen shekaru kusan shida ko bakwai to yaro ne sosai har annabi sama ya rasu yakan shigo masallaci ya faɗi ya tashi ya faɗi ya tashi ranar juma'a na sama yana kan mimbari ya sauko daga mimbarinsa ya je ya ɗauko shi ya ɗora shi a kafaɗarsa annabi yana ce ya ce in ya ganshi shi haka ya ɗauko shi ya rungume shi ya ɗauko shi sai ce innama amwalukum wa auladukum fitna lalle ƴaƴanku da dukiyoyinku Allah ya jarrabe ku da su sai na hango wannan dan nawa yana shigowa masallaci yana faɗi yana tashi falam amlik nafsi ban iya mallaka kaina ba har sai da na yanke kudu ba kudu ba yadda limamai suke a kudu ba ko an juma'a za ka ga wani kaman za a kama shi baya son wani abu na damu ko da aka yi je ɗauko shi ya rike shi ya ja wannan aya to alhassan kenan bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna da sahabban annabi sama dukkan su lafiya farawa da sayyidina abubakar radiyallahu anhu umar usman ali babansa sannan bayan rasuwar babansa aka masa mubaya a kufa mutanen kufa suka masa mubaya ba kufa ba kawai duk biladul iraq suka masa mubaya annabi sama ya faɗi falalarsa babba wata rana ya ɗaga shi ya ce in nabni hada sayyidu wannan ɗan nawa shugaba ne ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين ina fatan Allah ya amfani da shi a samu sulhu tsakanin wasu manya-manyan jama'u guda biyu na musulmai to kuma gashi a sham an masai na muawiya mu baya shi kuma gashi an samu shugabanni biyu a daular musulunci alhassan radiyallahu anhu ya taso daga kufa takanas ya zo ya samu baya, sai na mu'awiya ya masa mu baya. cewa ya yadda da shi ne shugaban musulmai gaba ɗaya saboda jin daɗi musulmai suka kira wannan shekara amul jama'a ce shekara haɗin kai shekara dunkulewan musulmai sayyidina alhassan radiyallahu anhu kashe shi aka amma wa ya kashe shi ba a sani ba akwai riwayoyi da aka kirkira na ƙarya wasu su ce yazidi ya kashe shi wasu ce muawiya ya kashe shi duka waɗannan riwayoyi ne waɗanda suka kirkire su za su je gaban Allah su ba da amsa kama wani kazafi kama wani sharri kuma ba wai haka nan ba muawiya sahabi ne Yazidi kuma ba sahabi ba amma dukkanin su musulmai ne kama musulmi sharri to ranar lahira za ka ji ku yi hisabi kai da shi a gaban Allah daga babu wani abu da ya tabbatar da waye kashe Sayyidina Al-Hassan radiyallahu anhu iyaka abin da ya tabbata a tarihi guba aka bashi. Kisan kisan da aka masa ba kisa bane na wuka, ba kisa bane na harbi, ba kisa bane na suka, ba suka bane ba kisa bane na hari na na na na na yanka. Kisa ne na guba, guba aka bashi ya sha. Kuma ya rasu ta sanadiyar wannan shan gubar da ya yi. wannan a takaice sannan alhassan yana da 'ya'ya ‘ya'yansa kuma sun kasance har lokacin da Sayyidina Al-Hussein radiyallahu ta'ala anhu aka kashe Sayyidina Al-Hussein shi ma ‘ya'yan Sayyidina Al-Hassan suna nan da ransu kuma har yau ba za ka musa cewa akwai jikokinsa ai wasu ma a nan kasan suna ce ma kansu Al-Hassan to me yasa shi ba a magana kansa sai dai a magana kan al-Husayn kuma yayansa ne shi sannan a falala ya fi sayyidina al-Husayn radiyallahu hadisan da suka zo suke bayani akan falalar sayyidina al-Hasan sun fi yawa fiye da na sayyidina al to da ka wannan a takaici in an samu dama wata rana biyun waɗannan manya-manyan sahabban na annabi sallama da 'yan gidansa ya wanzu ba a rika tunatar da musulmai a game da tarihinsu to rashin sanin tarihi bala'i mutumin da bai san tarihi ba sai a zo a tsoma shi abin da bai sani Allah subhanahu wa ta'ala ya ganar da mu sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh